so wannan sabon update ne abin da ya kamata ku yi akan wannan bidiyon kafin ma in ci gaba da shi a danna like bayan an danna like a yi comment sannan kuma a yi sharing wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da bakan arziki domin su ma su gani su amfana za ku gana ajiye kusan waya uku wannan update din ya min daɗi sosai wasu daga cikin wanda suka yi manin a baya watanni ko ince shekarar da ta wuce ko ince shekara da watanni wasu sun samu dala dubu ɗaya dala ɗari biyar dala ɗari shida dala ɗari hudu wasu sama haka sama da haka wasu kuma ƙasa da haka so idan har ka san kayan manin na abide ko kuma baka yi ba wannan bidiyon naka ne zaka ji daɗi sosai a yanayin manin da ake yanzu za ku ga idan irin wa'annan suka wa'annan sababbin manin suka zo ba za su wuce wata daya ba sai ku ga su an yi maganan ƙare launching so gaskiya bai kamata a ce kun tsaya da wannan sabon update kuna wasa da shi ba so amma ba zan tsaya bata muku lokaci da wani surutu ba bari mu shiga a cikin bidiyon kamar da ke faɗa muku a wannan bidiyon a danna like a yi comment sannan kuma a share wannan bidiyon domin wa su gani su amfana wannan sabon mining ne duka bai wuce 'yan awanni ba so ya kamata a mutane ku yi ƙoƙari ku yi wannan ku fara zai iya yiwa ya kasa yin wata ɗaya ko kuma ya yi wata ɗaya da 'yan kwanaki so uh, bari mu shiga cikin telegram ga wanda suke bukatar link su duba comment na farko da kuma wajen description na wannan bidiyon za su samu link din wannan uh, ah, din bayan haka ga wanda suke da bukata su yi join na group dina na telegram ina sakin update kafin in sakar da shi a sauran uh, tiktok youtube shi ma za ku duba comment na farko da kuma wajen description za ku samu link na telegram domin ku join akwai update da yawa da nake bayarwa sannan kuma idan kana rubuta tambaya za ka iya yin ta a cikin wannan group din so abinda da zamu yi zamu fara shiga cikin telegram kamar haka sai in taba wannan link din kamar za ku gani so kai ma za iya haka nan ka shiga make money with jikan daula ko kuma ka duba comment na farko da kuma wajen description sai ka taba kamar haka so kana taba shi zai kawo ka wannan fuska are you ready big reward are waiting tap now to start earning wannan mining din yana da wahala ya kai wata ɗaya ana yin shi saboda mutane sun yawa sosai akan mining yanzu da an fitar da shi ba zai wuce wata ɗaya da yan kwanaki ba idan dai har ba total supply na shi yawa ba so ba na tunanin ma wannan total supply din shi yayi yawan da ba za a cinye shi cikin wata ɗaya ba saboda haka kar ku yi wasa da shi ku yi kokari bayan kun bude shi wannan ita ce fuskan da zai bude muku kamar haka za ka ganin wajen claim ya baka zero za ka ganin kuma ya rubuta maka 5000 point nan fa ba dala ba ce wasu daga cikin ku za su iya ɗauka kamar dala ce point ne wanda wannan point din da kuke gani duk wanda ya registration zai samu wannan point din da kuke gani so bayan sun baka shi sai ka zo ka taba ne ka rubuta tax kana taba tax za ka gana inda ka rubuta follow on twitter sai ka taba go kana taba go kawai sai ka dawo baya ba dole sai ka je ka in nasu ba idan ka dawo baya kamar da za ka gani so za mu dan sake dawo back so sai mu zo mu taba check za ga sun ba da point guda dubu daya sun yi makin sai ka sake taba na rubuta subscribe sai ka taba go uh, sai ka dawo back sai ka taba check so za ga sun ce wannan dole sai idan ka cike shi means kenan dole sai ka yi following nasu na telegram kamar haka sai ka yi join so kana join sai ka dawo back sai ka taba check za ga sun cike maka wannan sai ka dawo nan wanda aka rubuta ma join our community sai ka taba go ka taba join wannan fa da zafinsa kar ku yi wasa da shi sai ka taba check za ku gani sai ka dawo nan invite three print at least ka gayyato mutum uku idan ma da hali ka gayyato sama da haka kai duka mutanen unguwarku ko gidanku ko kuma print ɗinka za ka iya inviting ɗinsu sai ka taɓa nan za su baka wajen inviting sai su baka point dubu biyar sai kuma na inda ka rubuta link a uh, link your wallet sai ka taɓa kamar nan wajen so idan ka taba ka rubuta link your wallet sai ka taba na rubuta go so kana taba go za ka dan jira shi kan za ka gani so za mu dan jira so yanayi ne na update ya yawa so idan ka zo ka linkin na wallet naka kawai sai ka zo ka taba check in nan kana taba shi za su baka point dubu daya ko ma abun baka yi linkin ba matukar kai wannan za su baka point dubu daya sai ka dana ka rubuta n again kana ga za ga point ɗinka ya koma dubu takwas daidai to har yanzu za ga nan wajen claiming 00 wannan sai ya kai awa hudu hudu duk bayan awa hudu ake tapping za ka zo kana daddana shi kamar haka so idan kana daddana shi wannan da kake gani a farko kun gaba komai wannan da suka dora maka da farko da ka registration za su baka kwaya dubu daya to sai ka zo ka saka dan yatsan ka yi amfani da shi kamar da za ka gani yanzu zan yi double tap ta sauri kuma ba a saka yatsa biyu idan ka saka yatsa biyu ba zai yi maka ba dole sai dai idan har za ka yi amfani da auto clicker ne so shi kaɗai zai baka dama kai amfani da shi sauri suna baka kwaya dubu ɗaya ne so idan wannan abun ya kare sai bayan awa hudu ka zo ka sake taddanawa so za ku ɗan yi hakuri so amma yanzu kun ga nuna min claiming sai in taba claim za ku ga sun janye abun da kenan sun bani point 150 sai in taba ok kamar haka za ku ga ya karu so za ka zo ka ci gaba da daddanna nan sai wannan kwaya dubu daya sun kare bayan awa hudu sai ka zo ka taba Ah, bayan awa hudu za su sake saka maka sai ka zo kai haka nan ka taba claim kamar yadda gani ah, ko kuma ka jira shi bayan awa hudu idan ya kare sai ka zo ka taba claim za su saka mashi kashi kamar yadda ake mani na cex.io to sai ka dawo nan wajen print shine wajen inviting din mutane sai kuma nan wajen profile wajen profile yana dauke da abubuwa zaka iya zuwa ka taba wannan alamar sai ka zo ka canza wannan sunan da suka baka wannan user nan da suka baka gashi sun ce nickname ko so bar mu dai cancel mu sake zuwa mu taba shi so again za mu da haƙuri za ka taɓa wannan alamar sai ka zo ka taɓa nan idan ka taba shi za ka ga sun baka damar ka yi editing ɗinsa a nan wajen sai ka cire sunan da ke nan sai ka saka naka suna za ka iya saka suna abakar musa yusuf abdullahi duka za ka iya saka ya danganta da sunan da kake da bukata idan kuma baka da bukata za ka iya bar shi da wannan nambobin so sai kuma na inda ka rubuta link ya x account kai linkin na twitter account naka sai ka taba shi zai kai ka inda zaka je kai linkin na twitter account naka sai ka zo nan kuma ina ka rubuta visit a uh, mojo website zaka zo kai visiting nasu a uh, website nasu sai ka dawo back kana dawo back shikenan ka riga ka cike wannan profile ɗinka ya zama ready shikenan sai ka dawo nan inda ka rubuta n so wannan da kake ne kana dawa zaka iya ci gaba da daddanna shi kamar yadda zaka gani idan wannan 1000 din ta kare maka nan wajen sai ka zo ko sai ka taba claim za ka ga zan kara maka shi sun ta maka point din daga ka daga kai tafin a nan wajen so idan ku ji wannan bidiyon ku danna min like bayan kun danna like ku comment sannan kuma ku share wannan bidiyon zuwa ga yan uwa da bukan arziki domin su ba su gani su amfana nagode ina ku fatan alkhairi mu haɗu da ku a next video